Uh, This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 29 ga wata Agustan shekarar 2024. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kazan labarai. To baba sojojin Isra'ila sun kai hare-hare jiya laraba a yammacin kogin Jordan har Falasina wajen tara suka mutu dannawa cikin rasha da sojojin ukraine suka yi na tayar da hankalin hukumomi a moscow sannan kasar china ta yi alkawarin goyon bayan pakistan a yakin da take yi da ta'addanci kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa al'ummar kauye matuzgi a jihar zamfara sun fatattaki 'yan bindiga suka kashe guda takwas a ciki akwai wasu alkalima da suke nuna cewa ba iyakar su ba kenan a yanzu haka mun jami'an mu suna waje a ko ina domin su gano sauran gawawwakin amma abin zuwa yanzu gawa guda takwas muka samu haka zalika a cikin shirin za a ji yadda gangamin yakin neman zaɓe ke ƙara zafi a ghana inda ƙasar ke shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a watan disamba jami'an ndc da npp to gaskiya manifesto su su da ba su cika alkawari ba ga mutum da dadin baki da ya zo karagar mulki daga ga abin da ya ce zai yi daga ga ba zai cika alkawari ba kamar kowace safiya alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu har yau shirin na ci gaba da du da yin nazari a kan dokar kare kananan yara da aka amince da ita a najeriya shekaru 20 da suka gabata amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da samami da hare-haren jiragen sama jiya Laraba a yamma da kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya inda suka kashe mayakan Falasɗinawa a ƙalla tara suka kuma killace birnin Jenin mai yawan fama da tashin hankali. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ɗimbin sojoji sun danna cikin Jenin da ke zaman wata daɗaɗɗiyar tungar mayaka. da kuma tulkaram da sansanin 'yan gudun hijira na alfara waɗanda koko wanda aka samar tun a yakin gabas ta tsakiya na shekara ta 1948 duk dai a arewacin kogin jordan ɗin laftana kanar nadab shoshani mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila ya ce sojojin isra'ila sun kashe mayaka tara ciki har da guda uku a wani harin jirgin sama a tulkaram da kuma wasu hudu a wani harin jirgin sama a Alhara. ya ce wasu mutane biyar da ake zargin mayaka ne an kama su kuma wai wannan samamen sharar fage ne ga wani gawurtaccen matakin soji da za a ɗauka. kutsawar bazata da ukraine ta yi cikin yankin kurs na kasar rasha na sa hukumomi a fadar kremlin ta rasha yin wayo ko da yake har yanzu ba a san karshen sakamakon wannan kwance-kwance mai haɗari da ukraine ta yi ba a cewar wani babban jami'in hukumar leƙen asirin amurka mataimakin hukumar harkokin leƙen asirin amurka david cohen ya gaya ma wani taron harkokin tsaro da aka yi a wajen birnin washington dc jiya laraba cewa dannawa cikin rasha da ukraine ke kan yi wanda aka kaddamar a farkon wannan watan babu alamar zai lafa wanda hakan ke tilasta shugaba vladimir putin fuskantar martani daga cikin gida za su ci gaba da kasancewa cikin rasha suna kan gina kariya a cewar kwahen game da sojoji na ukraine da ke cikin kors ya kara da cewa da alamar suna da niyyar ci gaba da rike wasu sassan wannan yankin har zuwa wani lokaci kasar China ta yi alkawarin goyon bayan Pakistan a yakin da take yi da ta'addanci bayan da 'yan tawayen Baluch waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen yin kafar ungulu ga saka jari da China ke yi a yankin suka kai wasu jerin hare-hare a kudu maso yammacin lardin baluchistan ranar lahadi fararen hula da sojoji sama da arba'in ne aka kashe sojoji kuma sun ce sun kashe mahara sama da ashirin lardin na dauke da wasu manya-manyan ayyukan da china ke daukar nauyinsu a tashar jirgi na ruwa mai zarfi ta gwadar da ke tekun larabawa lin jian wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen china ya yitar da hare-haren na baya-bayan nan an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta tabbatar da kashe 'yan bindiga takwas a wani artabu da suka yi da al'ummar ƙauyen matuzgi da ke jihar zamfara kana a halin yanzu ana ci gaba da neman sauran gawarwaki da kuma waɗanda suka tsire da rauni a cewar 'yan sandan bayanai na nuni akwai 'yan bindiga da daman da ake zato sun mutu a wannan rikici da suka yi da 'yan ƙauyen waɗanda suka yi ɗamara domin samarwa kansu kariya daga ayyukan 'yan wato barayin dajin abdulrazak bello kaura na ɗauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana 'Yan bindiga da dama ne suka gamu da ajalinsu a garin matuzgi da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Talatin Mafara a jihar Zamfara yayin da suka yi yunkurin afkawa garin domin kai masu hari. mutanen garin da dama ke cikin shirin ko ta kwana sun yi wa 'yan bindigar kwantan bauna inda suka yi artabu a tsakaninsu na tsawon lokaci inda daga bisani mutanen garin na matuzgi suka samu galaba akan 'yan bindigar kamar yadda wani mazaunin garin ya yi mani bayani ko da suka shigo mu sun riga sun riske mu amma duk da haka kuma mun yi nasa Allah ubangiji ya taimake mu mun yi nasara akan su samarin gari da dattijan gari an jajirce yadda suke nufin su walakantar da mu Allah bai yarda ba su muka walakantar ya ce yanzu haka kai tsaye ne ba za a iya ba da sahihanin bayani akan ƙididdigar 'yan bindigar da aka kashe ba saboda da yawa daga cikin da aka kashe tuni 'yan bindigar suka kwashe gawarokin su suka wuce da su. ba mu da tabbacin ga ko mutum nawa rasa ran shi sai dai mu kiyasta mu masalta ga abin da muke tunani ya faru amma yau an kira ni ga waya an nuna mun cewa ko faɗa abu ɗaya adadin mutanen da aka tuna ya faɗi ƙarya in ji wani ƙauye namu don a kusa da su su sun da suke neman jama'an nasu wa'anda na mutu. Malam Bello wanda shi ma mazaunin garin ne ya ce farkon faruwar lamarin 'yan bindigar sun tare gadar shiga garin ne kafin daga bisani kazaran faɗin ya barke a tsakanin su. Mun sana sun gari da dama mutanen suka je kasuwa muka dawo gida sosai ko da muka zo da yake garin namu ba hanya cikakka mun tarar da gada balayi sun tala gadar suka ce ba a wucewa daga baya ni suka gani sai suka jaye to da mun ka tunkare su gaskiya Allah ya ba da nasara da kama sun kashe mutanen garin mu guda uku Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ASP Yazid Abubakar wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce tuni jami'an 'yan sanda masu aiki na musamman ƙarshen umarnin kwamishinan 'yan sanda CP Shehu Muhammad Dalijan suka baza komar su domin gano wayanda suka arce da raunin bindiga a jikinsu da kuma gano sauran gawakin da aka kashe. Mutane takwas cikin bandit ɗin sun mutu. Akwai wasu alkalima da suke nuna cewa ba iyakarsu ba kenan a yanzu haka mun jami'anmu suna waje a ko'ina domin su gano sauran gawawwaki. lokacin amma a dai zuwa yanzu gawa guda takwas muka samu. To sai dai wani ɗan jarida mai binciken kwakwab akan matsalar tsaron jihar Zamfara Munir Sani Furagirke ya ce binciken da ya gano cewa a wani ƙauye ma da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Muradun da ake kira magamin diddi nan ma an kashe 'yan bindiga da dama lokacin da suke ƙoƙarin arcewa daga garin na Matusge. wannan lokacin kuma da suka dawo mutanen garin sai suka kwanta musu suka shirya suka rinka faɗa da rayuwa ta kashe wajen farawo ashirin da biyar bayan farayin sun kuma fita daga wannan gurin suna kan hanyar su a can ƙauyen maganin diddi da ke cikin karamin hukumar maradin su ma suka kwanta ma farayin inda suka kashe guda goma duka ɓarayin ne yaran wannan kacalla jumusu molini ne wanda daba shi take bayan dabban bakalori a karamin hukumar maradin Garin gida yana ɗaya daga cikin garuruwan da a jihar Zamfara aka shaida da mutane masu jajircewa da kuma ƙoƙarin baiwa kansu kariya a koda yaushe baya ga himmantuwarsu ga sha'anin noma da suka ɗauka a matsayin kasuwanci duk da cewa yanzu haka a jihar ta Zamfara manoma da yawa sun kasa zuwa gonakinsu saboda ƙalubalen tsaron da jihar ke fama da shi. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. Ta gaida Abdulrazzaq Bello Kaura da wannan rahoton. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook da dandalin twitter wato dandalin x da ma instagram da sauransu yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba hukumomin tsaro a Najeriya sun sako tura wannan 'yan kasar Poland waɗanda aka kama su yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka gudanar a kasar kwanan nan sai dai kuma masana da masu fafatuka na ganin ba a yi adalci ma 'yan Najeriya da har yanzu ke tsare game da wannan batu na zanga-zangar ba kuma ba a magufanar da su a kotu don su san makomarsu ba daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. tun da farko dai ana ganin ɗaliban na ƙasar poland sun taka sawun ɓarawo ne domin kamen ya hada da su ne a daidai lokacin da masu zanga-zangar ke daga tutar ƙasar rasha inda ake ga kamar suma na da hannu a ciki alhali ƙasar tasu ta poland ita ma kanta na takun saka da ƙasar rashan a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen poland mr paul ronski jami'ai a birnin waso sun yi godiya ga jami'an tsaro Profesa Muhammad Tukur Baba mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ita kuma gwamnati kaga za ta yi sauri da yake wata kasa ne kasa ne mai kawance da Amerika da sauransu. An ce da su ne suka raba tutar Rasha. Amma abin dama mu ya bamu mamaki ita kasa Poland ba shiri take yi da Rasha ba. Tuni kuma sakin turawan na Poland ya fara jan hankalin masu fafutuka irin su barista Yakubu Salebawa da ke zama lauyan kare haƙƙin bil'adama. Waɗansu wanda suke daga wata ƙasa an sake su kila za su magana cewa sun yi haka ne sabida kada diplomasiya tsakanin Najeriya da kasar Poland ta zama da rauni za mu fahimtar da wannan sai kuma ka duba ka ga cewa ya nuna cewa baka ba dan kasar ka mutunci da martaba da ya kamata an nuna ma 'yan Najeriya don haka a hanzarta yi su kotu bayan dai sakin waɗannan turawa a cewar farfesa Muhammad Tukur Baba to akwai bukatar jami'an tsaro su gaggauta duba batun ɗaruruwan 'yan Najeriya da ke hannunsu duk mutane da aka kama a bincike su kuma kuma a yi gaugawa a kai su kotu. Daga bisani duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin jami'an tsaron Najeriya sun ce da mu kome. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, fadar shugaban Amurka ta White House na cewa jami'an gwamnatin Amurka na ci gaba da bayyana damuwa. kan abin da suka kira rashin adalci a tsarin cinikayya da kuma salon tafi da tattalin arziki irin wanda ya yi hannun riga da yanayin kasuwa waɗanda duk china ke amfani da su a halin da ake ciki kuma ana kyautata zaton gwamnatin shugaban amurka joe biden za ta fitar da babi na ƙarshe na ƙarin haraji sosai kan wasu kayayyakin china da ake shigo da su cikin amurka a kwanan nan A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki na shekarar 2024 a Ghana na kara karatowa kuma manyan jam'iyyun siyasa biyu da suka hada da jam'iyyar npp mai mulki da ta wato babbar jam'iyyar adawa ta ndc sun kaddamar da manufofinsu game da makomar kasar ga al'ummar ghana jam'iyyar ndc ta ce ghana na buƙatar yin garan bawul baki ɗaya a harkokin ƙasar ya saboda jam'iyya mai ci yanzu ta hargitsa komi a ƙasar haka zalika ita ma jam'iyyar npp mai mulki take cewa akwai buƙatar a yi ɗori kan kyawawan ayyuka da jam'iyyar ta yi domin wato a danne za iya yin aiki da ya kamata shi ko wato shin ko menene manufofin jam'iyyun guda biyu suka kunsa wannan shi ne zai tabbatar da waɗanda ko kuma ikirarin da su jam'iyyu biyun suke yi cewa sun yi tanadi yadda za su inganta harkokin ƙasar ga dai idris abdullah bako da rahoto akan haka Ghana needs an upgrade and not a reset. Ghana na buƙatar ingantawa ne ba sake saisaitawa ba kuma na bayyana muhimman alkawari na goma sha hudu ga mutanen Ghana. domin ɗorewa da faɗaɗa tattalin arzikin ghana wanda yake sake fasali mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar zama shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar npp mai mulki dr mahmudu baumiya kenan yayin da yake bayyana manufofin jam'iyyar ga al'ummar ghana alhaji aminu abu jami'in sadarwa ne na jam'iyyar npp kuma yana cikin tawagar yakin neman zaɓen dr baumiya ya yi muryar amurka karin bayani kan manufofin da za su ƙara inganta yanayin da ƙasar ke ciki a yanzu in ka duba kan manifesto ɗinmu abin da muka riga muka faɗa za mu yi ma 'yan ƙasar nan shine muka kara in ka ji an ce upgrading kara ɗaukaka shi da azzama shi da kyautata shi bari mu fara ɗauko ta bangaren ilimi saboda haka ne his excellency na nadu dan kwakufado ya ba da ilimi kyauta tun daga kasa har zuwa ss za mu kara ɗaukaka shi in ka dubi ta wurin wutar lantarki in za haka ba maganan dumso bayan wannan in ka duba wurin jigilan da muke jigilan alhazanmu aka ce za sake gyara shi a upgrading nashi ya zamanto wanda ma aka ganin nan ma ya aka kare in aka yi shi ya yi kyau kuma ya fi haka to kenan musulmai alhamdulillahi hutu gare mu sai dai tsohon shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa karkashin babbar jam'iyyar adawa ta NDC John Mahama ya mayar da martani inda ya kara jaddada manufarsu ta sai sai ta gana Somebody says an upgrade. But how do you upgrade something that is broken? Wani ya ce ingantawa, amma ta yaya za a inganta abin da ya riga ya lalace? Kuma idan muka yi magana game da sake saiti ba kawai batun tattalin arziki ba ne. Shi yasa taron kaddamar da manufarmu ba kan tattalin arziki kadai na yi magana ba. Na yi magana game da Ghana da bukatar a sake saisaita ta. Alhaji Muhammad Nazir Sa'id jami'in sadarwa na jam'iyyar NDC ne ya ce lalle Ghana na bukatar a sake mata saiti domin haka ne suka tsara manufofinsu yadda zai dace da hakan. Dukkan mutanen Ghana sun san tattalin arzikin ƙasanmu na Ghana ya balakuce saboda haka ba inganta balakucewa da barkewan zai ba za a tsaitsaita ne wato in ka duba wurin kiwon lafiya auta ne dukka wanda ya je ƙaramin hospital har zuwa polyclinic hajin da yau ya balakuce ana karba sabon kuɗi mai yawa his excellency john mani muhammad ya mana alkawali zai zo ya rage sa'an nan kuma wato iyayenmu mata da kuma maza ma da suke cikin zangonninmu da ba su da jalli na aiki zai kawo musu soyayya fan da da rashin jallin nan da ba su da shi kuma mu ba da ranar fito musamman wanda za a ƙara wa musulmai cikin idi da suke yi saboda rana ɗaya ɗaya kawai ake ba wasu al'ummar ghana sun bayyana mabambantan ra'ayi kan tasirin da manufofin 'yan takarar za su yi ga ƙuri'ar da za su kada a zaɓe mai zuwa. Duka dai su alkawurga. Amma ni haka abin da zai sa in kare ma John Muhammad na NDC kuriya shine alkawarin da suka yi kamar in suka zo su kafa wani fan da zai taimaka da masu curuta kamar daji da ciwon koda. Ta muke manifesto mu jam'iyyar biyun ga duka katankade katankade sai ka gan kamar na New Patriotic Party Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia kamar lalle gaskiya batun na cikin zuciyarsu. Jami'ar NDC da NPP to gaskiya manifesto su su dewa ba suka cika alkawali ba. Daga mutum da dadin baki da ya zo karagar mulki daga gan abin da ya ce zai yi daga ba zai cika alkawali ba. Sai dai masana na da ra'ayin cewa makomar Ghana ba ta dogara da hasashen manufofin 'yan takara abin da ake bukata shine jagoranci na gaskiya da rikon amana wanda al'ummar yanzu da masu zuwa za su rika tunawa da su akan yadda suka yi wa ƙasa hidima idris abdalla bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana ta gaida idris abdalla bako da wannan rahoto wannan shirin na zuwa ne daga nan washington dc yanzu ga shirinmu na gaba ya ni kai iyaye su daina matsa 'ya'yansu ko yaya sai ta kawo miji suna auren su sai su tafi su basu da 'ya'ya ba san 'yan uwansa ba kuma ita yarinya an bata cikin garin. su 'yan ƙasa idan ka ka ce musu wannan abu doka ne fahimtarsa shine su gana aiwatar da shi mafi yawancin iyaye hakkin da allah ya ɗora musu na iyalinsu ba sa saukewa Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin dokar kare kananan yara da aka amince da ita a matakin ƙasa shekaru 20 da suka shige a Najeriya da har yanzu take ƙasa tana dabo a matakin jihohi. Yau bakin da muka gayyata sun bayyana yadda rashin kiyaye wannan doka ke tasiri tsakanin al'umma. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban tattaunawar. Eh, ke uwa ce kuma yanayin aikin ku yana sa kuna shiga cikin gidaje da yawa. Magana nan ta maganar a saka zancen mazancen aure a cikin wannan doka misali da barista ce iya kawo wani irin tasiri ta yake ganin kuma mutane musamman ku mata abin ya fi shafa kai yanzu na farko iyaye su daina matsa 'ya'yansu ko yaya sai sun ka don akwai wasu wurare da muka je muka yi sensitization a dare lokar gwamnan wallahi matasan suka ka mana koke abinda suke fama da shi a area su kurna su gombajana sai iyaye su ce yarinya in dai ta kai munzalin aure sai ta kawo miji suna auren su sai su tafi su basu da 'ya'ya ko biyu ko uku ko biyar ma kuma ba san yan uwansa ba kuma ita yarinya an bata cikin garari idan aka yi sa'a mu masu kawo mana kesa suna nan da yawa za ka ga wata yan uwanta ma fa a nan wallahi ko tarinya da ta zo iyayenta ma fa a nan cikin gari suke amma ubanta ya mutu uwar tana aure wani wuri mijin aka ce sai ta ka sai an mata aure aka samu wani kawai aka raba mishi ya je ya ba da yadda zai ci da ita kawai ya ka takarda gidansu ya ci kan shi ya hakura mijin uwar ya ce shi ba zai dauki babban mace ba yarin balaga mm. ta koma dangin ubanta ta dawo dangin uban aka rasa wanda zai riƙe ta ta dawo ta ce min wallahi sai a gidan kakanninta kuma duk sun mutu sai kanwa uwa ta ce kawai take gidan kuma irin ta ce ita ba ta zauna da ita ba ta ce wallahi a lokacin ta zo min shekarar ta biyu a waje take kwana irin tsakar gida mura ya kama ta irin kullum cikin mara take saboda ruwan sama da ke dukanta ne ta kokarin ya za mu taimaka mata mu matsalan mu sai dai mu baka legal advice ko mu je kotu ba mu da finance wa kwanan nan ne ma na je council of ulama na je wajen shari'a commission na je wajen gaban limamai irin duk muna kokarin eh, hada da kuma yan kasuwa muna kokarin hada kyakkyawan mu'amala kamar aka samu irin wannan za a haɗu a taimaka so irin wani abubuwan na tayar mana da hankali ko kuma ka ga uba ya saki mace da 'ya'ya mata ya ce shi ba zai ma tsaya musu wakilci ba. Da haka da mafita ke ma kina ganin cewa hukuma ta amfani da karfinta? Gaskiya ta amfani da karfinta kuma amfani da manyan gari. Manyan gari su shiga ciki kowa ya san cewa al'umma nan ta mace Wannan matsalar da muke ta fama ta yara masu lalacewa fa duk mun yi sakido mun yi shiru dama ce Allah ya bamu na mu canja harshen amma idan mun ki za mu je gaban Allah mai bayani sannan kuma matsalar eh, empowering mata yana da mahimmanci saboda idan uwa ita uwa ta yi da ɗana ta ne duk wuta duk rana duk zafi tana tare da ɗanta idan ya kasance mu al'umma mun rungumi cewa za mu dinga karfafa matanmu su samu sana'a ko yaya take kuma a samun musu yadda abubuwan nan zai ci gaba to wallahi za mu samu sauƙin wannan lamarin. Barsa Cedi tun da mun yi magana ne akan cewa dokar nan ta Child Protection Act an samu jan kafa wajen runguma ta a wasu jihohin ciki har da Kano sannan eh, abin da ya sababa wannan rashin fahimtar ta. Waɗanne matakai ya kamata a bi muhimman dokoki irin waɗannan in sun taso ya zama cewa masu ruwa da tsaki sun yi abin da ya dace domin a cika gaje su misali. To, ni ina ganin an an ce da rashin fahimtar ta tunda kaga a wanda mataki a matakin su jagorori ko kuma matakin 'yan kasa Su 'yan kasa idan ka ka ce musu wannan abu doka ne fahimtarsa shine su gana aiwatar da shi. su kuma jagorori na kasa idan sun ga an kawo abu bi daga waje ko daga wanda ba su fahimta ba sai su tara masana su fitan musu da matsaya a kai wadda ta dace da addininsu da kuma al'adarsu don kasu saba da mutanensu wanda haka ya kamata a ce shugabanni suna yi wannan kuma abin ba abu ne wanda zai ɗau wannan dogon shekarun ba tunda yanzu kamar wannan dokar idan ka bani ita ka ce da ni da hajjiya bulkisu mu je mu kutan maka da me ya kamata a cire me ya kamata a gyara me in ka bamu kwana uku in Allah ya za mu gama maka da ita to bari akwai masanan da sun fi mu sani sun fi mu gogayya wanda ita kuma gwamnati ta fi kowa samun irin wa'annan duk wanda take so za ta iya jawo shi cikin kankanin lokaci a aiwatar mata kamar yadda na gaya maka matsalar da muke fuskanta shine muna da jagorori masu son kansu yanzu ka aiga dokoki nan ana ta yi a jihohin najeriya da suka shafi sarauta nan da nan zaka ga an yi ta kwana biyu uku kwana an yi an aiwatar da ita ko ta lokal gamman ko du dokar da ta zo za ta ci karo da interest ɗin dan siyasa zai gaggawa ya yi ta masani ko a ina yake mu a cikin profession din sai kaga SAN SANS wanda sai dai kaga sa a law report sai ka ganshi a garin ku ya zo ya zo case din da gwamnati take da interest ka gwamnati tana da resources ɗinta da ƙarfi da komai da ya kamata a ce ta tara masana an ba ta ra'ayi mai kyau cikin kankanin lokaci don aiwatar da wannan doka amma ba ta yi ba to muna kira ga hukumomi da su rika mai da hankali abin da yake shine ya fi wa al'umma amfani fiye da abin da ba shi al'umma suka damu da shi ba malam aminu me za ka rufe man da shi to ni abin da za rufe da shi a matsayin na uba to na farko dai mu iyaye mu ji tsoron allah tunda magana ta gundarin gaskiya mafi yawancin iyaye hakkin da allah ya ɗora musu na iyalinsu ba sa saukewa tunda mafi yawa akwai wanda ma ba sanya 'ya'yansu suke rayuwa ba kuma shi da amana ce Allah ya ba kuma duk sanda shi yaro lokacin da ke bukatar jin kai yana bukatar ka kai shi makaranta ka kula da tarbiyyarsa ba kai masa ba shi ma sanda ita so idan karfin ka ƙare ba zai kula da shi ba. Marisa Bilkisu, me za ki rufe mana da shi watakila tun da wata. Ni dai ina so in ja hankalin al'umma baki ɗaya da gwamnati da mu kanmu mu dage akan sauke nauyin da ke kanmu. Hmm. Saboda iyayenmu da sun yi sakaci da haƙƙin yara da mu samu kanmu a cikin aminci da ci gaba da muka samu kanmu a ciki ba to idan kuma muka yi sakaci yaran da za su yi ta biyo baya lalacewa za a yi ta yi ba ya lalacewa za a ta kuma kullum ni a gidanmu za a addu'a ci ake Allah ka rufa mana asiri Allah ka shirya mana al'umma haulan haula to yanzu mu ya muke so haulan haulan mu su kasance yanzu a to child act ana buƙatar ita hukuma ta samar da children center cibiyar yara eh cibiyar yara kuma sannan ita kanta ta difanin yaro akan child on the street da child of the street shi child of the street shi dama can a kan hanya aka haife shi bai san ma gida ba bai san iyaye ba balle ya san wani uncle ko ya san wani eh, family eh, eh. Hmm. to ya kamata gwamnati gaskiya don allah mu dai a taimaka mana ana monitoring hanya amma ba a monitoring al'umma wanda kuma ba karamin laifi ba ne ake yi sannan kuma shi family law din nan ya kamata family court din nan ya kamata a dawo da shi a ɗabbaka saboda zai kawo mana sanity a family issue na aure din nan nan kuma zamu mu dasa aya kan batun dokar kare kananan yara da har yanzu take fuskantar mummunan fahimta shekaru 20 bayan kafata a matakin gwamnatin tarayya a najeriya sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano. Da takwaran aikinta barista Ibrahim Cedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin baki ɗayansa da kuma dukkan batutuwa da muke taɓowa shirin domin iyali a shafinmu na intanet VOA Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen sojojin Isra'ila sun kasamami da hare-haren jiragen sama jiya Laraba a yamma da kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya inda suka kashe mayakan Falasɗinawa aƙalla tara suka kuma killace birnin Jenin mai yawan fama da tashe-tashen hankula. Kutsawar bazata da Ukraine ta yi cikin yankin Kurs na ƙasar Rasha na sa hukumomi a fajar Kremlin na Moscow cikin tashin hankali. ko da yake har yanzu ba a san ƙarshen sakamakon wannan kwance-kwance mai haɗari da ukraine ta yi ba a cewar wani babban jami'in hukumar leƙen asirin amurka Ƙasar China ta yi alkawarin goyon bayan Pakistan a yakin da take yi da ta'addanci bayan da 'yan tawayen Baluch waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen yin kafar ungulu da suka jari da China ke yi a yankin suka kai wasu jerin hare-hare a kudu maso yammacin lardin balochistan ranar lahadi To sauraro iya abin da za mu kawo muke nan sai kuma da hatsi za ku ji maimakin wannan shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ba da umarni da injiniyanmu na wannan safiyan wato Jimmy Cook. Baba ya kuma ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi a huta lafiya wasalam.